Bismillahir Rahmanir Rahim. Hatsabibin tsibiri. Kashi na ashirin da biyar. turkashi shi. Lallai shi din mai girman matsayi ne da ya zarce na kowa. Haka zancen yake gimbiya. Sannan dalilin da yasa baki iya tsayawa a wurin masu ambaton sunansa ba shine kina tare da abin da suke yaƙi da a daina wato tsafi. Haka abin da yasa kike iya zama a wurin da ake kiɗa da waƙa shine suna son abin da kike tare da shi domin a cikin su matsafa sun fi yawa sosai. To me ku Allah ɗin daban ne kenan? A'a, duk Allah ɗaya ne, shi ne ya halicci kowa har da ni da ke. Su dai masu rawa sun zaɓi yi masa kishiya ne, sai suka tabbata cikin rashin bin hanyar gaskiya. Misali, kamar ni da mahaifiyar Jufa, ni ba na bautar komi haka nan nake yayin da take bautar Allah guda ɗaya. shi me yasa ka ƙi binta ku yi bautar tare? Ba na cikin masu rabon yi ne, kuma har yanzu ba na ra'ayin yinsa. sai dai ban hana duk wanda ke son yin bautar a cikin iyalina ya yi ba, ni ne ba zan yi ba. Amma to, ta yaya ka san wannan bayanin alhalin ka da ra'ayin yin bautar Allah gimbiya Lina na jima a duniya domin na kusa cika shekaru dubu ɗaya da ɗari shida na yi girgiza uku yanzu na hudu zan yi to na san ka na gami da gane fari da baki, bautar ce kawai ba zan yi ba me teku kana da abin mamaki wanda tun na da jarumi gaudu ban sake haɗuwa da mai abin mamaki irin ka ba kalli bayar da kake ta bani labarai masu ban mamaki shi ma Gaudu mun zauna da shi a ƙasan teku kamar yadda muka zauna da ke bisa amana shi yasa da ya mallaka miki tsafinsa kike iya rayuwa a ruwa ba tare da takura ba ashe jarumi Gaudu ɗan gida ne a gare ku sosai kuwa to mun gode da amana ba komi zan wuce amma ina baki shawara da kada ki zauna iri na har ki mutu babu madogara ma'ana ki samu masu bauta ki bi su inda halima ki bi addinin da jarumi Gaudu ya mutu a kai wato bauta wa Allah maɗaukaki me ce ku jarumi Gaudu na da abin bauta dama eh Shi ne dalilin da mahaifinsa ya kashe sa sai dai bai cimma burinsa na mallakar zoben da ya baki ba kika kawo sa Ko zan iya sanin a inda ya amsa bautar nan? A wurin kakan Jufa wato mahaifin mamanta. Amma yanzu zuwar ki can ba zai yiwu ba saboda kaddarar ki ta gabato. Ni kan mai ceku ba na son zantakar kaddarar nan. Yanzu na fi son jin shan. Zan iya yin bautar sannan ina tare da tsafi na? Sai kin daina tsafi shi ya sanya jarumi gaudu mallaka miki komi nasa. Bayan ya amsa gaskiya Bayan ya amsa gaskiya shi ne mahaifinsa ya samu nasara a kansa. Kenan idan na ce zan amsa na watsar da gado na, tsafi mahara rayuwata za su yi nasara a kaina kenan? Eh amma ban da tabbacin faruwar haka. Shi da abin bauta na gaskiya da tsafi wanne ne mafi ba mutum? Mafi bawa mutum mutum da aljan kariya. Banda wannan amsar gimbiya wataƙila ki samu amsar a gaba, don haka na koma na, domin na tsaya za ki ƙure ni ne ko sauya min ra'ayina. Kafin ta dakatar da shi ya koma ruwan ya ɓace wa ganinta, sai ita ma ta miƙe saman ruwan tana kallon halittar ruwa da ta kewar zama da su. Samun kanta ta yi da kayan jikinta ta nutse ƙasar ruwa. Sai da ta samu kusan rabin awa wannan ta sannan ta yi sama riƙe da ƙatuwar kifi. Ta fito jikinta na zubar ruwa, ta doshi gidan sadauki ba tare da ta suturce jikinta ba, illa al'aurata da ƙirjinta. Tafiya take yi ƙura na bin diga ginta tana motsa kanta ruwa na fita. Haka nan kawai ta samu kanta cikin nishaɗi duk da bata daina jin zugi raunin da ta samu ba. Amma raba jufa da rayuwar Rima Ali da ta na ɗaya daga cikin nishaɗin da take ji take ciki. Sai kuwa hirarta da mahaifin Jufa akan abin bauta. A bakin gidanta a bakin gidan ta ta haɗa wuta cikin amfani da alƙalamin tsafi. Ta gasa kifin sannan ta ɗauka ta shiga gidan da shi. Ta samu mazauni tana shan zuma. Marmashi ta sauke mata kana ta ajiye mata kifin. Ta zauna gefen ta kwanto da jikinta a nata. Ta ce ina gaishe da uwata farin ciki na. Na gode gimbe tsibiri ba da jimawa ba. Mikiwa ta nufi ɗakin barci tana cewa bari in shirya na zo mu yi hirar uwa da ƴa duk da barci ya kamata in yi. Ki yi kwanciyar ki babu damuwa. Zan fa jima kafin in tashi ma. Ba komi ina tare da hadamanki ai. To ma'ana sai na fito ko? A fito lafiya bisa albarkar sarakunan tsibiri. Na gode ma. ta ambata tare da shigewa ɗakin tana shiga babu jimawa Lina ta bayyana a gaban ma za ta magana ta kulle mata baki ta sure ta suka fice a iskar tafiyarsa ya shiga kunnen Lima ta fito a guje sai dai Lima ta yi mata nisan da ba za ta cin mata ba domin ba ta iso gidan ba sai da shirya inda ta yi nasarar mallakar wukar da tsohon waziri ya yanki jikin Lina da ishi ta lashe jinin abin da ya bata taimakon gano inda Lina ta yada zango dalilin ta na ɗauke mako ne hankalin Lina ya dawo kan tsibiri su haɗa ƙarfi da ƙarfi su yaƙe ta ita da abin ta yadda za ta ba da kai bori ya hau su kashe ta hankali kwance sannan su dawo da jama'a tsibirin ƙarƙashin su na zalunci da suka gada lina kan barcin da ya ci ƙarfinta ne ya sa ba ta jaraba bin ta ba sai ta tafi tana haɗa hanya ta baje saman gado iskar da ke shigowa ta windo na kaɗa sumarta haka ya taimaka wurin saka ta jin daɗin barcin da zai iya ɗaukar ta tsawon kwanaki uku sannan ta farka don da yin barci har ta manta shi yasa ta yi amfani da alƙalaman sihiri ta sanya kanta bacci mai tsawo wanda zai bawa wa hadiman aljanu damar yi wa rauninta magani saboda in ba a dakushe kaifin ciwon ba zata ta riƙa rasa alƙalaman tsafinta ne har a waye gari ba ta da komai sai abin da ba zai wuce ta bawa kanta kariya ba. Sadauki Direct Office ɗin Dr. Shahid ya nufa ya tura ba tare da neman izinin shiga ba, bakinsa ɗauke da sallama. Ni da ce ta amsa domin ita ce a ofis ɗin. Ya samu wuri ya zauna tare da ɗaukar wani ƙaramin littafin addu'o'i Yana dubawa ba tare da ya kalli inda take ba, wacce take zaune a kujerar da ke fuskantar likita. Kan tana kan wayarta, ba ta da niyyar tanka masa. Kimanin wucewar mintoci goma suna zaman kurame sannan ta Shahid ɗin ya shigo. Ya isa gaban sadauki suka yi musabaha cikin bawa juna girma, sannan ya isa kujerarsa ya zauna. Ni da ta mai da hankalinta kansa, inda ya so mai mata bayani tana motsa kai har ya gama, tare da tura mata fayil ɗin mamma yana cewa, ita ce feshen ɗinki saboda matsalar tana buƙatar kula irin naki. Bisa alamu jinin da ya zuba a kanta ya taɓa mata brain. Yanzu dai sai ta farka za mu tantance gaskiyar lamarin. Ok, amma ba zan duba ta ba? Wancan matar fa zan duba, kai sai ka ci gaba da kula da mamma tunda ka so mu gano matsalar nata. In ya so na riƙa taimakawa da bayanan inda za a samo kan matsalar. In ya tabbata ta samu taɓin hankalin. Wa ya ce mahaukaciya ce da za ki jefa ta da kalmar kushewar hankali? Ko kin manta ita ɗin mata ce ga Abba Galadima kuma uwa ga su Ƙasim. Tsirawa bakin sadauki ido tai ba tare da ta ba shi amsa ba. Shi ma kallon fuskantan yake cikin ɓacin rai da jin kalaman ba za ta duba mamma ba. Kallon su da shaidi yayi sai ya murmusa tare da ficewa a ofis ɗin saboda ganowa faɗan masoya ne ya motsa. Kulle ƙofar shi ya dawo da su hayyacinsu. Suka kalli ƙofar a tare suka sake kallon juna. A rana sadauki ya zabga mata sai ta murmusa tare da cewa yaya Rima afwan idan kalamin da ne maka ɗazu ne ya ɓata maka rai banzaye da ita ta sake yin ƙasa da murya ta ce ba na son ganin ɓacin rai a fuskarka don allah ka yi haƙuri na amincewa zuciyata cewa da kai zan zauna ba da matarka ba don allah ka share shi da ne maka ɗazun na gane kure na, domin kai ɗin ma mijin mata huɗu ne har da ƙwarƙwara in kana da ra'ayi sannan dan na tashi ban ga amina da kishiya ba ba shi ne zai sa ni dasa wa kaina ɗabi'ar ƙyamatar zama da abokiyar zama ba kawai abin da na sani shine Ina jin kishin ka musamman na wannan shiɗaniyar da ta ribace ka, ka haike mata. San ba na son tuno da labarin gashi ya tsaya min a raina, har a cikin barci na shi nake tunawa. Wallahi ba na son ta yaya Ali. Na tsane ta da zan ganta ma sai na fasa mata fuska, na yi mata taban da ba zai warke ba har mutuwarta. Sai ta fashe da kuka ta kife fuskarta a ɗin gabanta, tana fitar da sautin a hankali. Matsanancin kishin Lina na maƙurƙusarta. Dafe goshinsa yana da na sanin sanar da ita babban sirrinsa, ga kukanta na kona masa zuciya tamkar wanda ake tura shi haka ya tashi isa gabanta ya sunkuya ɗora ƙirjinsa a bayanta ya yi amfani da hannayensa ya ɗago ta suka miƙe tsaye ya manna ta da jikinsa sosai ta hanyar matse shafaffen cikinta da hannayensa a haka ya turo fuskarsa ta gefen wuyarta na kallon fuskanta da hawa yake zuba kuma har lokacin bata daina fitar da sautin kukan ba is okay diya nera na fahimce ki kuma na wuce dama ban yi fushi da sirri na ba kawai dai ina son nuna miki ki ne sai gashi tun ba a yi nisa ba kin gane to kukan ya tsaya mana sadauki naki ne amma ban ce ke kaɗai ba tura baki dai tana tsaye da kukan sai ya hura mata iskar bakinsa a fuska ta ido tana sake turo baki a ta ji sanyin lips ɗinsa a kan nata ta ware ido tare da ƙoƙarin ƙwace jikinta amma ya hana mata damar sai ma jiyo da ita da ya ya rungume ta yana jin tsigar cikinsa na tashi sakamakon tudun na shanunta da suka taɓa sa motsin taɓa ƙofa ya sanya shi sakinta ya juyo yana kallon yana kallon wanda zai shigo. Dr. Shahid ne ya shigo ya tsaya daga bakin kofar yana cewa, "Don Allah sarki mai jiran gado, a ba mu aron gimbiya, amma ta farka tana buƙatar irin ni da a kusa da ita." Shafa wajen saye ba tare da ya furta kalma sai kiɗa kai ba, alamun amsawa. Godiya muke Rima, don Allah Dr. Nira, ki taho da hanzari lamarin na son ba matsala, domin ba na da fus a irin abin da take yi. Yana ambata ya fice sadauki ya yana kallon ta. Ta tare gida tare da cewa, ka daina yi min irin haka. kada wata rana irin kunya ya gan mu a yi mana fassarar da ba shi ne ba rike kafaɗar ta yi ya matsa da ƙarfi ta danyi ƙara bai kula ba ya ce ke ta ce in kin in kin mata bari in kin manta bari in nuna miki sadaki na na hannun magabatar mu shaidu kawai ya rage ki zamo sai sai yadda ga damar yi da ke dan bakin da ta kulle masa ne yasa bai samu damar karasa magana ba Na sani yayi Yarima, don Allah a bar magana haka. Bari in wuce kada yayi Sharif ya sake dawowa. Kai ya motsa ta murmusa tare da sumbatar hannunsa. Ta fice da sauri jikinta na ɗan rawa. Saboda a zahiri abin da ya taɓa faruwa da su a sashen Mami Plan ne, ya dawo mata a cikin brand ɗinta. Sai kuma kunyar kalamansa. Koma a mazaunin da ta tashi sadauki yayi. Ya tallabe fuskar sai ya tsira wuri ɗaya ido, yana mai jin kunyar abin da ke yi mata, yana lulluɓe shi. Kawai ya ƙi nuna mata hakan ne a fuskarsa. munira ba cikin ki nake so ba ke din nake so da duka zuciyata insha Allah zan kame na ga sake taɓa ki domin wannan halin ki janyo afkawa sharrin shi ɗan la'ananne yana ambata ya miƙe cikin hanzari ya faɗa toilet ya ɗauro alwala ya fito ya saurin da ya hango sallaya ya zauna ya soma askar ɗin maraice yana mai jin bai kyauta wa yarinyar da ya keta wa haddi ba ba komai ke hangowa ba a ransa sai fuskanta mai ɗauke da hawaye sai da yake raba ta da martabarta Kukanta gami da ta sun kasa ɓacewa a maganan shi. A take ya nutsa cikin tunanin idan haƙƙinta ya bibiye shi wata rana ya haifi ‘ya wani ya yi mata haka ya zai ji a ransa. Ai da ƙarfi ya furta subhanallah wa na astaghfirullah innahu kana tawwaba. Tasbihin gami da tuban ya ci gaba da ambata a cikin zuciyarsa yana mai kaskantar da kai. Ba jimawa kuwa zuciyarsa ta yi mashi zuwa ganin girman, girman zatin Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Ba tare da ya sani ba hawayen nadama na ta ban kumatunsa wanda ya taimaka ƙuncin da ke ransa ya washe. A gefen Nira kuwa kafin ta shiga ɗakin da aka ajiye su mamma ta saita kanta inda ta samu Dakta Shahid yana ta fama da mamma wacce ke ta fuske-fuske tare da gurnani da sauri ta isa wurin. Fuskarta ta karanto suratul qadari innahu inna anzalnahu har zuwa ƙarshe ta tofa mata sai ta saki ƙara gami da rage gurnanin. ta ƙara karanto ayatul kursiyu Allahu la ilaha illa har zuwa ƙarshe ta tofa mata sai ta danna gurnanin ta koma juya kanta a hankali a nan sai ta dafa kanta da hannun dama ta karanto suratul kadari ta tofa mata sai gashi mamma ta koma barci tamkar wacce aka yi wa allurar barci jinjina ga ɗiyar abba ciroma da ami Allah ya ja mana da rayuwarki ba dan halin mu ba Dr. Shaidu ya ambata cike da farin ciki amin nurses suka amsa su ma suna masu nuna farin ciki Ita kam Azuci ta amsa kana ta fuskanci Dr. Shahid ta ce, "Yaya matsalar mama?" "Yaya matsalar mama ina tunanin mijinta ke da maganin saboda magana kamar aljanu sun shafe ta. Na san ka lura da hakan kai ma." "Eh, da alama kam su ne, amma dai mu jira dawowarta natsuwarta tukunna." "Anya za ta dawo yanzu Yau da kake tunani kuwa, yaya?" "Amma dai yanzu bari na rubuta allura a siyo a yi mata, don ba na jin za a same shi a nan." "Kawo na duba, don an sauke odar magunguna jiya da yamma." "Ok, to a duba ɗin. in kuma ba a samu ba a tafi asibiti ma a amso domin ba na son ta sake farkawa ba ka yi mata ba ba ki mata ba dai kada mu yi haka da kai yaya ai wallahi sai mun yi dan ke ce za ki iya da matsalar mamma domin a fili kin fi ni ƙarfin amfani da addu'in ko rashi kai yaya ka daina bani kunya mana kowa fa masani ne a cikin masarautar mangaye sai dai wanda bai amfani da sanin nasa to ina cikin marasa amfani da sanin nasu kuwa in dai akan kura